gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahi rahmanir rahim taimiyya kashi na ashirin dan da iya ta fara magana jikin na sai mugun sanyi kamar yadda zuciyarsa take ci gaba da tsananin bugawa da matsanancin fargaba ya rintsa idanuwansa yana jin ƙarshen hukuncin iya na girgiza duk wata kafa sadarwa ta jikinsa cikin rawar murya yake faɗin iya dan Allah ki yi haƙuri kada ya amfani da abin da momi ta a ce za a kawo ƙarshen alaƙar soyayya da ke tsakaninmu da Zainab wallahi ina tsananin santa da duka zuciyata in dai momi ce zan yi ƙoƙarin shawo kanta ta amince da ita tunda ni ne na ce na ji na gani zan aure ta a yadda take dan ita nake so ba jikinta ko halittar da Allah ya mata ba don allah kar ki ce in batta ba zan iya ba na sayi magana cike da magiya yana mai zube gwiwoyinsa a ƙasa cike da magiya ya ci gaba da roƙon iya akan kar a ce za a raba shi da taimiya iya ma bata dakatar da shi ba sai da ya tsaya don kanshi sannan ta ɗago manyan idanunta tana dubansa cike da tausayi ta fara da faɗin nasiru ban so mu yi jayayya da kai ba kar ka yaudari kanka akan cewa za ka iya shawo kan mahaifiyarka har sai ta baka goyon baya ka aure abin da ba so don da har ta nuna na kasa taimiya shine abin da zai sa ba za ta iya bari ta zama sarkarta ba to ka sani ko ka auri zainab ba za ta samu soyayya a wajen mahaifiyarka ba kaga kenan za ta rayu cikin kunci ne da tsangwamar uwan miji wanda ni bana fatan hakan dan da ina mata sha'awar hakan da yanzu magana aure ta yi karfi tsakaninta da yayanta da ke santa da zuciya ɗaya cikin sukuni iya ta sanar da nas irin soyayya da ya sadike wa taimiya da irin kiyayya da umma ke mata ta kare magana da faɗin don haka ka yi haƙuri allah ya haɗa ka da wata a gaba taimiyya ya ce a yanzu da ba ta da uwa ba ta da uba allah ne gatanta ni ce gatanta da haka ina rayu ba zan taɓa bari ta shiga inda ba a buƙatar ta ba ka sa wa kanka allah bai jarabce ku da soyayyar juna don ku mallaki juna ba allah ya muku zaɓi mafi alkhairi ita kuma uwarka allah ya gane da ita gaskiya daga haka iya bata sake ba nas damar magana ba ta sallame shi ya bar ɗakin yana hawaye ko gabansa baya gani da kyau lokacin da ya fito daga sassan iya har ya kai kansa wajen mota jin zuciyarsa yake kamar za ta fashe daga cikin sassan iya ko miya ke laɓa tana sauraron duk yadda iya suka yi da nas sai kawai ta juya ta koma ɗaki tare da faɗa gado ta saki kuka mai cin rai tana son nas ƙaunarsa ta riga ta kama zuciyarta da gasken gaske ta yadda ba ta iya tunanin za ta iya cire sansa yanzu yanzu amma ita ma bata ga aibin hukuncin na iya ba na cewa su haƙura da juna don ita ma tana ji ko soyayyar nas in za ta zama ajalinta ba za ta amince ta cusa kanta a mahallin da za a dinga aibanta halittarta ba ba za ta iya auren nas ba alhalin mahaifiyarsa ta rufe ido ta yi mata irin wannan cin mutuncin da cin fuska kuka take mai asalin motsa zuciya yasmin da ke sauraron kukan nata ranta a ɓace ta yi magana cikin murya da ke nuna har lokacin a sama take to wannan kukan wai na menene kike yin shi taimiya kukan ba za ki iya cire sansa a ranki ba ne, ko na me taimiya ta dago idanunta da suka kaɗa suka yi jajir da sauke su akan yasmin cikin murya kuka tana faɗin yasmin ina kuka ne saboda zuciyata za ta rabu da abin da take so da gaske soyayyar nas ta yi wa zuciyata mugun kamu me yasa mahaifiyarsa za ta min haka me ya aibu na don na kasance gurguwa yasmin ban taba jin dacin kalmar gurguwa idan an kira ni da shi ba irin yau yau din da kalmar ta fito daga bakin wacce ta ka abin da zuciyata ta kama da soyayyarsa a duniya amma ko soyayyar nas za ta zama ajali na zan haƙura da shi har abada zan yi iyaka ƙoƙarina wajen danne shi a can ƙarƙashin zuciyata domin ba zan iya cire soyayya safarar ɗaya daga na ba kuka ne ci karfin taimiya har ta kasa karasa kalamanta saboda yadda zuciya take asalin kuna ga wayarta da nas ke ta kira babu kakkautawa amma ta kasa ɗauka don bata san me za ta ce masa ba idan ma har ta ɗauki kira haka nan ya ta kira har ya gaji ya turo saƙonni taimiya na gama duba saƙonnin masu ɗauke da kalamai na ban haƙuri da kuma magiya cewa ta ɗaga kiransa sai kawai ta kashe wayar ma baki ɗaya tare da sake kifa ciki akan gadon tana fashewa da kuka kira anti laura ne ya shigo wayar yasmin ta daga wayar suka gaisa anti laura ta fara koro mata korafi akan me ke faruwa tsakanin taimiyya da nas dan ya kira ta har ta ji alhamun ma kuka yake yana sanar da ita akan cewa ta kira taimiyya ta roƙe ta akan ta kunna wayar ta. ita kuma ta kira wayar taimiyya ta ji ta a kashe Shi ne ta kira yasmin din yanzu yasmin ta numfasa bayan ta gama jin jawabin anti laura din kafin ta fara zayyane mata diya da suka yi da maman nas a asibiti ta ƙare magana da cewa anti laurat na san ko ke ce aka yi haka akan idanunki ba za ki goyi bayan taimiyya ta ci gaba da sauraron nas ba domin hakan bai da wani alfanu tunda akan idanunmu ta furta cewa abin kunya ne a wajenta a ce ɗanta ya auri gurguwa don haka ya yi haƙuri taimiyya ba za ta sake sa ba bare har ya ci gaba da raunata zuciyarta Allah ya haɗa shi da wata a gaba ita kuma Allah ya kama ta wanda 'yan uwansa da iyansa za su amshe ta a yadda take babu gorin halitta balle tsangwama iya ma ta gama magana ta sanar da shi cewa taimiyya ba za ta taɓa aurensa ba tun da har uwarsa ta nuna bata amince da ita a yadda ubangiji ya amince ta kasance ba daga haka yasmin ta kashe maganar nas a wajen laurat wacce ita ma ta ji ciwon abin da ya faru tausayin taimiyya da nas ya cika zuciyarta don ita shaida ce akan cewa taimiyya ta kamu da san nas don shi irin mazan nan ne da suka iya kula da abin da suke so amma sai ta yi masa addu'ar Allah ya saka hakan ya zama musu alkhairi kwana biyu da suka biyo bayan wannan bacin ran taimiyya ta yi matuƙar ƙoƙarin danne zuciyarta da nuna cewa komai ya wuce a idanun yasmin da ma iya amma daga gefe kullum sai ta tashi cikin dare ta sha kukanta daga ƙarshe ta ɗaura alwala ta gabatar da sallah ta roƙi ubangiji akan ya cire mata soyayyar nas daga zuciyarta ga kuma maganar rabon gadon abin da ya sake jefa zuciyoyinsu taimiyya cikin alhini da sallamawa cewa da gaske dai sun yi babban rashi na har abada dan su baba sani ba su daya gari ba sai da suka tattaro duk wasu muhimman takardu da kadarorin da abi ya mallaka hatta da takardun shaidar mallakar gidansa na can Legas ɗin da ya biya kuɗin gidan watanni biyu kafin rasuwarsa. Do sun zo da komai da komai. Ran da suka dace miya ta sha kuka lokacin da Baba Sani ya tara su ita da iya da ummi yana musu bayani. Da kyar ya Sadiq ya rarrashe ta ta yi shiru. Amma daren ranar sam idanunta ba su rantsa ba saboda tsananin kewar Abi da 'yan uwanta da ya danne mata zuciya. Sai da ta tashi ta yi na falfili tana addu'a sannan ta samu nutsuwar zuciya har bacci ya iya ɗaukata a ƙarshen dare. sati ɗaya da rabuwar taimiyya da nas wanda har zuwa lokacin bai fasa nacin kiran waya taimiyya ba amma san ba ta ɗauka ko saƙo ya turo ba ta iya buɗewa sai dai ta dilitin ɗinsa kawai amma dai nan basa ta kasa sharewa daga wayarta yakan yi mata magana a chat ma amma baya samun reply daga gare ta duk wanda ya ga taimiyya a cikin satin nan zai ga cewa ta ɗan faɗa ta rame kaɗan saboda yawan tunani da damuwa da ke cunkushe a cikin zuciyarta. sai dai kullum iya da yasmin na mata faɗa akan ta cire duk wata damuwa daga zuciyarta ta fuskanci abin da zai zo a gobanta don wannan ya riga da ya faru hakan yasa miya ke kokarin ganin ta danne soyayyar nas a can ƙasa zuciyarta ta kuma manta da shi amma abin ya ci tura dan ita kanta bata san soyayyar shi ta yi mata mugun kamo ba sai yanzu da take ganin za su rabu da gaske ranar alhamis za su samu hutun sati ɗaya a makaranta hakan yasa taimiyya yanke shawarar bin yasmin kano tunda yasmin ɗin satude za ta wuce gida saboda bikin cousin sister ɗinsu da za a yi next week ko da taimiyya ta sanar da iya cewa tare da yasmin ɗin za ta koma iya ba ta yi musu ba ita ma tana so taimiyyan ta ɗan matsa daga garin ko za ta samu nutsuwar zuciya da haka iya da kanta ta sanar da baba sani cewa taimiyya za ta bi yasmin wajen gogo bilki ta samu koda sati ɗaya ne kafin ta dawo ya yi fatan allah ya tsare hanya don shi ma kansa ya shaida cewa taimiyya na cikin damuwa don bayan rasuwar abi shi kansa karfin zuciya kawai yake tafa da shi amma mutuwar yayan nasa na matukar illata zuciyarsa ana gobe za su tafi ne zuwa ta lallabo zuwa sassan iya don cika ƙudurinsu akan samun lambar wayar nas don da gaske basma ta tubure musu ita fa lalle soyayyar nas ɗin ta kama zuciyarta da haka ta ƙosa ta fara aiwatar da filan ɗinsu na son janyo hankalinsa zuwa gare ta kafin umma ta yi tafiya zuwa yobe inda ta shaida basma za ta kai sunansa wajen malaminta don a janyo musu hankalin shi zuwa ga basman ko ta wani hali cikin tsananin sa'a zara'u ta samu nasarar kwashe lambobin nas daga wayar taimiya ta samu wani nasara ne ta hanyar riba ta taimiya akan cewa tana son ta tura mata hotunan suna har a wayarta kwana biyu tana kewar yaran a zuciyarta taimiya bata kawo komai a ranta ba ta baiwa zuhura wayarta ta da san ba ta sa security code shi yasa cikin sauki zuhura ta samu nasarar kwashe namban nas din wanda taimiya ta saving da suna mai n sai gulo line dinsa da ta saving da nas mine bayan zuhura ta kwashe nambobin nasa sai ta tura hotunan rauda kamar yadda ta ce ta miƙa taimiya wayar ta amsa ta aje ba tare da tunanin komai ba zuhura kuma ta juya wajen tasmin da ke haɗa kayanta a cikin akwatinta tana ɗan janta da hira sai a lokacin ne kuma take jin tare da taimiyyar ma za su tafi kano cikin murna da farin cikin samun nasara zuhura ta koma sassan su tana baiwa basma lambar wayan nas bayan ta ɗora mata da bayanin yadda aka yi ta kwashe lambar daga wayar taimiyya basma ta rungume zuhura tana sakin ihun murna kafin ta ruga ɗakin umma ta sanar da ita an samo lambar e malik ado Soyayya ce zaune tana kallo a cikin makeken falanta da ke ƙasa. Daga gefenta ɗan ƙaramin bol ne da aka ciko shi da milki cincin, wanda ta yi odirin daga wata bams, wata shahararriyar mai yin snacks a nan ƙasar layinsu. Gefe guda kuma kwalin Hollandiya ne, da kofi wanda ta cika da madarar Hollandiya ɗin, tana kora cincin ɗin da shi kaɗan-kaɗan. Wayarta da ake kira yasa ta ɗauke ido daga kan makeken tibin ta mayar kan wayar. Tana duba sunan mai kiran ganin sunan Bala mai gadi ne, yasa ta ɗaga waya tana kaiwa kunne. amsa gaisuwarsa ta yi kafin shiru ya biyo baya tsawon sakani sannan ta farta oke bala na san ta ba matsala ta shigo kawai daga haka ta sauke waya daga kunne murmushi na bloshin akan fuskarta tana da ta da gargaɗin a eh, malik daga shaidin da ya ce yau bala akan duk wata mace da za ta zo wajen suhaila sai ta faɗi sunanta shi kuma bala sai ya kira suhailan ya sanar mata idan ta ba da izinin shiga sannan ya bar kowace ce ta shiga amma idan har ya ji cewa sunanta zubaida to bai yadda ta shigar masa gida ba ko da ma ya kira suhaila ya sanar mata kai tsaye ya hana ta shigar masa gida suhaila gani take kamar wasa yake a lokacin da ya sanar mata umarnin da ya bawa bala sai yanzu da balan ya kira ta yana sanar da ita zuwan kawarta amina waziri sannan ta gane da gaske malik din yake yi ba da wasa ya faɗi magana ba sallamar amina waziri daga kofar shigowa falon ne yasa suhaila tashi ta nufi bakin kofa ta yi welcoming ɗinta ka rungumi juna kowane da murmushi a fuskarsa suhaila ta ce welcome daya yaushe kika shigo gari ba labari sai kawai zuwan bazata amina ta saki murmushi suna sakin juna take cewa mrs malik ado kenan wallahi shekaran jiya muka shigo gari ni da oga Shi ne na ce yau dai lallai sai na zo wajenki kafin mu wuce jibi gaskiya kin kyauta sosai daya cos i miss you so much ke san ko online ma ba a ganin ki sai in mutum ya daga waya ya kira ki har yanzu dai harkar social media din nan bata dame ki ba tun muna school fa ake miki ciwon baki suhaila ta yi magana daidai sanda suke jerawa da juna suna nufar cikin falon ka yi masauki akan tirisita baki ɗayansu lokacin da mina ke faɗin kyara bani da wata harkar online in ba business zan fara ba ni sama wallahi chat bai dame ni ba swaila bari yanzu da hidimar yara ma kaɗai ta ishe ka ban ma da lokaci sosai ku dai har yanzu amarci kuke ci ko ba ku ƙare ba bale ku ba mu babies mina ta yi magana cike da barkwanci idanunta akan suhaila suhaila ta saki murmushi tana faɗin wani irin amarci kuma mina ana neman shekara shida da aure ke dai kawai allah ya kyauta akwai labari sosai gara ma da kika shigo dama na rasa da wa zan tattauna wannan damuwa da ke cina yanzu dai bari ina zuwa in kawo miki wani abu ki sha daga haka soyayya ta miƙe ta nufa hanyar koridon da zai kai ta kicin mina ta bi bayanta da kallo kafin ta fara karewa falon kallo tana jinjina irin daular da ƙawata ta samu dan tare wasu soyayya gidan so ɗaya ta zo saboda aure da ya kai ita aminan nesa tana tare da mijinta ne a bauchi sai sun zo gari take samu ta ɗan ziyara ta yi zumunci da ita kawar su hailance sosai don suna secondary school har zuwa jami'a daga baya ne su zubi suka shige wa har hakan yasa ita mina ta dan ja baya saboda ta fi kowa sanin shedancin zubai da halliru da kusan unguwa ɗaya suke ba su da nisa sosai Suhaila ta fito daga kicin ɗin Amina mai aiki na biye da bayan ta ɗauke da ƙaton tire da aka shaƙo shi da abubuwan motsa baki. Amina ta aje tire ɗin a gaban Mina, ta ɗan durƙusa ta kwashe gaisuwa kafin ta miƙe ta bar falon. Bayan Amina ta amsa gaisuwar ta ta mata sannu. Suhaila ta zuba Amina ido tana ganin yadda ta aje uban kiba. Ta saki murmushi tana faɗin mina haka kika zama? Kin ganki wata big madan da ke? Shi ashirin ne ya barki kika yi wannan jikin? Ai da Malik ne da kin bani da mita. Sai ya ga kin sauka zai sama miki lafiya. San baya son kiba a wajen mace. Ya fi so ya ganta daidai misali. Ke ba rama ba kuma ke ba mai kiba ba. So me labari ina kika baro yaran? Mina ta saki dariya tana faɗin yara suna bauchi wajen kakarsu. ban taho da kowa ba saboda jibi za mu juya biki muka zo yi fa wallahi suhaila ni ma ba na son kiban nan amma ya zan yi ina shan maganin silima amma ya ƙi amsata shi ne na gaji na watsar shi ma an gaya miki ya yi mitarsa ya gama ai ke ga kinan abinki gwanin ban sha'awa masha Allah kin zama wata cubi abinki ke ba mai kiba sosai ba kuma ke ba mai rama ba so cute Mina ta yi magana tana ɗaukan plate ɗin da aka zubo don bin nama a ciki ta fara ci a hankali lokacin da suhaila ke cewa amma gaskiya biki kyauta ba da kin zo ko da kalin ne shi da yake karami ke raba da wahala tun da na sami inda za a kula da suna aje sa hakan ya fi mun cewar mina tana gyara zama ta fuskanci suhaila sosai suhaila ta aika mata harara tana faɗin aikin kyauta yanzu me labari mina ta ci gaba da tauna dambun nama da ke bakinta tana faɗin labari na wajen ku manyan mata masu duniya sai kawai muka ji an baiwa malik babban mukami haka gaskiya na yi murna allah ya sanya alkhairi suhaila yanzu Legas za ku wuce kenan ko kina nan dai sai dai ya rika zuwa Suhaila ta girgiza kai tana faɗin Abuja zan koma ina ga zuwa next week ma idan ya ciwo daga Lagos za mu wuce ai Hajja ba za ta so mu koma Lagos ba kin san ta tsana garin tunda aka kashe mata miji a can Shi kenan ta tsana jin koda sunan garin yanzu haka ita ba ta yi wani murna da wannan mukamin ba fa tunda aka ce zama Malik din zai fi yawa a Lagos shi yasa kawai sai ya sayi gida a Abuja sai ya dinga zuwa duk weekend Abuja din amma ni fa na fi so ma ya banna a nan ni kaina ba na son yin nesa da hajata suhaila ta kai ƙarshen magana tana wani narke fuska har ga allah ita da gaske take yi ba ta son komawa ta abuja mina ta dariya tana faɗin ƙawata ya gari dai ki koma ɗin yanzu fa an daina yin sakaci da barin miji saka ka babu kulawa gara ko ina kana manne da abinka ko can legas ɗin ya gayyace ki kar ki sake ki nuna masa ba kya son zuwa ki bi abin ki ga halin da yake ciki a can dan idan kika yi sanya wasu na nan daga gefe suna jiran su shigo sabida ka ki aje wannan sakarcin da na san ki da shi ki kama mijin ki gam ki rika kula da shi kuma ki fita harka kawaye su haila dan na ga su ke dauke miki hankali kina shirme wai shin maya labarin ta hannun dama taki ne zubi har yanzu bata yi wani auren ba mina ta kare magana tana jefa su haila tambaya idanunta akan su haila wadda ta yi saurin taɓe baki tana faɗin hmm. mina kenan wallahi har kin sa gabana ya faɗi da kika kira sunanta dan sam ko sunan zubi bana son na ji an ambata da tsananin mamaki mina ke kallon su haila Jan farcin da ke fitowa daga bakinta kafin ta buɗe baki tana cewa su haila duk irin aminta da ke tsakaninku shine zaki ce baki son ki ji an kira sunanta me ya faru tsakaninku haka Suhaila ta ja numfashi ta sauke tana duban Mina sannan ta fara bata labarin yadda Zubi ta fara cusa mata ra'ayin fara shan pills har kawo shawarar da ta bata bayan an sanar da ita mahaifarta ta samu matsala da yadda da ta amshi namban Malik har zuwa kan makircin da Zubin ta shirya mata a wajen Malik da irin Texas inda take aiko masa na sanya aure ta. ta ƙare magana da cewa mina ai zubi ta gama sire min ta fita a raina kwata-kwata na daɗe da yin blokin ɗinta ba ni ba ita har abada dama an sha gaya min shi uma ce amma lokacin ido na ya rufe tsakanina da allah nake santa ashe ita ba da zuciya ɗaya take tare da ni ba ko kaɗan mina ba ta yi mamakin labarin da suwaila ta bata ba don ta riga ta san wace ce zubi za ta iya aikata abin da ya fi haka ma bare tana ganin irin daular da suwailan take ciki da irin mijin da allah ya mata baiwa da shi dan dama tun da ta ga yadda zubi ke kwantar wa suhaila kai ta san ba a banza ba akwai wata manufa da take da shi ashe kuwa sashenta ya zama gaskiya mina ta saki murmushin takaici kafin ta dubi suhaila tana cewa suhaila kenan dama ke ce biki san hakikanin wace ce zubai da hallar ba ai za ta yi fiye da haka dan ita bata dauki cin amana a bakin komai ba kuma na zira miki ido ne ke da ita kawai dan na san sai irin wannan ranar ta zo Allah ma ya taimake kin samu mijin da ya fargar da ke wota da kika tafka cikin sauri. amma su haila kin sakaci da wuta da kika biye mata har kika aikata wa kanki irin wannan babban kuskuren ta yaya biki taba haihuwa ba za ki fara shan maganin hana ɗaukar ciki in ba wuta da sakarci ba Mena ta rufe ido ta yi wa Suhaila tattas akan irin sakarci da wutar da ta aikata tare da yi mata gargaɗi akan hattara da biyo ƙawaye. Musamman a wannan zamanin da mutane suka mai da cin amana ba a bakin komai ba. Ta ci gaba da cewa Suhaila, ke ce biki san yadda zamani ya sauya ba, saboda ba kya shiga cikin mutane. Allah kuma ya yi da kyakkyawar zuciya da kike iya sakin jiki da kowa. To ki sani zamani ya sauya. Yanzu babu wata wadda za ki iya sakin jiki da ita 100% ki ce wai ba za ta iya cin amanar ki ba. Ko da a ce ko ciki ɗaya kuka fito, saboda muna cikin irin wannan zamanin da hasada da son kai yayi yawa a cikin su. Dan uwa sai ya ci amanar dan uwansa saboda abin duniya. Ƙawa ta ci amanar ƙawarta saboda kuɗi da son duniya. dan haka ba a saurin sakin jiki da kowa yanzu. bari har ki buɗe ki wajen ƙawata san ki da na gidan ki wallahi da zubi ta samu malik irin 'yan duniyar mazan nan ne ina mai tabbatar miki cikin ƙanƙanin lokaci za ta janye miki hankalin miji ko bai aure ta ba za su yi watsewa wasu ne a waje tunda ba kamun kai gare ta ba ki gode wa Allah malik na son ki kuma shi ɗin ɗan halak ne da ya samu kyakkyawar tarbiyya wanda ruɗin zamani da giya arziki ta sa ya shiga harkar banza ba da haka idan zaki tashi ki kama mijinki da kyau gara ma ki tashi magana zai kara aure ko wani abu duki baro Allah komai kuskure ne da ki riga kin yi shi Suhaila ko ba ki da wani dalili yanzu ko wata hujja da zaki hana shi karo aure kamar yadda ya faɗa bana miki fata dan ina addu'a ki samu lafiya ki haihu kamar kowace mace sai dai idan kaddara ku ta ce sai ya karo aure to ki yi addu'a ki wa Allah komai insha Allah ko ya karo auren sai ki ga hakan ya zame miki wani alkhairi daban amma ki aje duk wani son jiki ki aje duk wani sakarci a gefe guda ki kama mijinki ki masa biyayya yana son ki kuma shi jininki ne ba zai taɓa juya miki baya akan duk wata ƙaddarar da za ta same ki ba amma batun zubi ki bi duk wata hanya da za ta daina zuwa ma inda kike bare ma har ta sake samun fuska a wajen ki. gara ma ki tattara ki bar garin kawai a huta mina ta ƙare magana cike da ɓacin rai domin tun farko ta yi takaicin yadda suhaila ta sakarwa zubi fuska har take zuwa gidanta tana cin karanta ba babbaka suhaila ta saki ajiyar zuciya tana sake jin nadama da dana sanin sakarwa zubi fuska da ta yi ta furzar da iska mai zafi daga bakinta tana cewa mina na gode kwarai da gaske na gode da shawarwarinki tabbas ku ne kawaye na gare da kuke tsage tsagewa mutum gaskiya komai dacinta hakika na cuci kaina kuma na tafka wauta da sakarci haka ma hajji ta gaya min amma insha Allah na dauki babban darasi har abada ba zan sake maimaita kwatankwacin wannan kuskuren da na yi a baya ba kuma zubi na barta kenan har abada na gaya miki ko sunanta ba na son ji an kira a kusa da ni idan na tuna irin maganganun da take aikowa malik ji nake zuciyata kamar za ta kone saboda bakin ciki Dan suhaila ta ci gaba da bayyana mina irin gada zaren da zubi ta dinga dora ta akai ba tare da ita ta gane cewa cutar da ita take sanyi ba har sai daga baya mina ta jinjina masakarcin suhaila sosai da ita ta ɗauka tun da suhailan ta yi aure ta fara hankali dan dama suhailan irin 'yan farin nan ne masu wauta da sakarci dan ma hajja ta yi mata riko irin na jajirtattun iyaye masu baiwa 'ya'ya ingantacciyar tarbiyya da ba a san irin wuta da sakarcin da Swailan za ta dinga yi ba. Sai wajen karfe biyu da rabi na rana bayan sun ci abincin rana, sannan Mina ta shirin tafiya. Swahila ta haura sama ta haɗo mata abin arziki, har da su cokulai da ba ta rabo da su saboda tsabar shan zaƙinta. duk ta zuba a cikin leda ta ce a kai wa yaranta. Mina ta yi godiya mai tarin yawa kafin Swahila ta kira waya Kabiru direba ya zo ya mai da Mina gida. Kabiru shi ne direban da Malik ya bar mata don ya dinga fita da ita unguwa. Amma ita Swahila ta fi ganewa ta tuki da kanta sai idan ba ta jin yin tuƙin ne sai ta kira shi ya zo su fita tare ba a ɗauki mintuna talatin ba ya iso gidan suhaila ta yi wa mina rakiya har bakin mota sannan suka yi sallama da juna kowace na ɗaga yar uwarta hannu har kabir ya fice daga gate gidan sannan suhaila ta jiyo zuwa cikin gidan tana jin zuciyar ta wasai cike da tarin nutsuwa domin ta jima tana neman wacce za ta tattauna da ita akan abin da zubi ta yi mata amma tana tsoron a mata Allah ya ƙara sai gashi Allah ya jefo mata ƙawarta mai santa mina na waziri sun kuma tattauna har ta ji sirrukan shi umancin zubi wanda dama bata san da su ba misalin karfe ɗaya da rabi su taimiya suka kammala shirin su tsaf har ma an fitar da kayayyakin su zuwa falon iya Ƙara so wasa sani kawai suke jira wanda shi ne zai kai su kana ba motar haya za su bi ba shi yasa ma har suka kai rana haka taimiya na sanye da wani leshi ne baki da ja wanda ya asalin amsar fatarta an mata ɗinkin half gown da stress skirt da ya zauna a jikinta. duk wanda ya kalle ta daga zaune ko tsaye babu wanda zai ce tana da wata larura sai idan ta fara tafiya tana dafe ta ne zaka san tana da nakasa yasmin ko na sanye cikin wata doguwar rigar atamfa holland wadda ɗinkin ya mata kyau ita ma kuma ya zauna a jikinta sosai sai ta yafa gilan da ya shiga da kalar kayan gaba ɗaya kamshi ke fita a jikinsa mai sanyin daɗi iya ta fito daga ɗakin ta ta rike da kuɗi ta miƙa ta miya tana faɗin ungo ki riƙe wannan kuɗin a hannunki ko da za ku dinga fita ki ga wani abu kina so sai ki siya don tafiya ba kuɗi ba daɗi taimiyya ta ɗaga manyan idanuwanta tana duban iya kafin ta miƙa hannu ta amshi kuɗin tana faɗin na gode iya amma ina ma da kuɗi a cikin akaunt ɗina irin wanda abi kan turo min duk ƙarshen wata ba wani kashewa nake ba zan dai anshi wannan ɗin ne idan na ga abin da kike so sai in siyo miki iya ta jinjina kai tana faɗin ni dai ban ce ba ke na bawa ita ma kuma yasmin gana ta nan zan bata ta yi magana tana miƙa yasmin nata kuɗin yasmin ta amsa tana godiya kafin suka miƙe tsaye suna sanar da iya za su je sassan ummi su yi mata sallama daga can za su shiga sassan baba sani yasmin ta yi musu sallama da sassan ummi suka fara ta baiwa yasmin kuɗi da wani turare yasmin ta amsa ta yi godiya ita kuma taimiya ta sanar da ummin za ta bi yasmin sai sun dawo ummi ta dubi taimiya tana faɗin amma dai ba za ki daɗe ba ko taimiyya ta gida kai tana cewa insha Allah ummi ba zan wuce sati ɗaya ba zan dawo ummi da innata suka yi musu fatan Allah ya kiyaye hanya sannan suka fito suka nufi sassan baba sani don yi musu sallama bayan yasmin ta umma sallama ne suka fito gaba ɗaya tare da su basma da za su yi musu rakiya wajen mota zuhura na riƙe da leda da umma ta ba yasmin turmin atamfa ita dai miya ta riga yin gaba abinta dan san ba ta so su jera da su zuhura bare su gaya mata wata magana mara daɗi dan tana ankara da yadda basma ke wani binta da wani irin kallo tun da suka shiga sassan nasu zantar da sani har ya iso ya ma sa jakukkunan nasa a bud a hakan ya sa sallama kawai suka yi wa iya da baba ladi iya ta rako su wajen tana musu fatan isa lafiya taimiyya ta shiga baya ita kuma yasmin ta kame a gidan gaba suka fice zuhura na ɗaga yasmin hannu cap ija wai an saci namba wayan nasir to zan ga yadda za a ƙare taimiyya allah ya sauke ku lafiya allah ya sa zuwanki kano ya sada ki da babban rabo don ita kano ta daba tumbin giwa ce aka ce yaro ko da mai ka zo an fika masu saurare mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh, labari